غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها ثم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وآسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل تفسير القرآن ميجرما أولنا رانا ta bakwai ga watan Ramadan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da dari hudu da talatin da biyu lissafin nasara bakwai ga watan agusta shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya idan ba ku manta ba har yanzu muna cikin suratul hajj sai Allah maɗaukin sarki ya ce mai alarama. Hunafa alillahi ghayra mushriki na wa man yushrik billahi faka annama kharra min as-samaa'i fa فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق wato jama'a duk sanda kake karanta alkur'ani mai girma zaka ƙara fahimtar hatsari da bala'i da ke tattare da shirka idan ba ku manta ba jiya ƙur'ani ya nuna mana hatsarin da shirka take da shi to yau ma sai Allah maɗaukin sarki ya ce hunafa alillah kuna masu karkacewa sauran addinai gaba ɗaya kuna masu miƙa wuya zuwa ga Allah dama addinin musulunci addinin annabi Ibrahim ne shi kuma addinin annabi Ibrahim addini ne na tauhidi addini ne na kaɗaita Allah addini ne na aƙida sai an karkacewa kowane addini an miƙe zuwa gawa an miƙe zuwa ga Allah shine ma'anan tauhidi sak hunafa lillah Allah ya ce gaira mushriki na bihi ba kuna masu haɗa Allah da wani a wajen bauta ba shirka bala'i ce Allah ka raba mu da shirka kuma kamar yadda muka faɗa jiya tana da hanyoyi da yawa da take shigowa duk hanyoyin da muka ambata kaɗan ne kawai daga ciki to anan sai Allah madaukin sarki ya ce wa man yushrik billahi duk wanda yayi wa Allah shirka ya hada Allah da wani a wajen bauta ma'ana ya halaka sai Allah ce fa faka annama karra minas sama wato kamar wanda ya fado daga sama ne a samu jirgin sama sai ya shiga cikin sararin samaniya ya shiga kaman kafa dubu arba'in dubu hamsin a cikin sararin samaniya sai a jiho ka ta taga shine faka annama karra minas sama yayin da aka jeho shi daga saman kamin ya iso ƙasa ɗafu tsairu sai tsuntsaye su ya galgala namansa kamin ya iso kasa, wato halaka ta kare ko bata kare ba to wannan halaka duka bata kai halaka shirka ba wa man yushrik billah fa ka'annama karra minas sama ɗafu tsairu dama daga sama ya faɗo kamin ya iso ƙasa sai ya zama na tsuntsaye sun farauce shi sun yi kaca-kaca sun yi galgala namansa kamin naman ya iso au ta hawi bihirre ko kuma iska ta farauce ta tafi da shi fi makanin sahik ai fi makanin ba'id a wuri manisanci wato da ya faɗo daga sama iska kuma sai ta wuce da shi sai ya sake zarcewa zuwa wani rami mai zurfi wai ta zarce makaho ya faɗo daga bishiya ya zarce rijiya wannan shine ma'anan auta hawi bihirre fi makanin sahi to irin halakar da ta samu irin wannan mutum shine misalin halakar da take samu mutum yayin da ya hada wani da Allah wannan ne dalilin da yasa kuka ga a duniya gaba ɗaya babu wanda Allah yake so kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah ya tashi kashedi akan shirka sai Allah yayi abin da bahaushe ke cewa an tauna tsakuwa domin a ba a ya tsoro sai aka fara da shi annabin ɗan gatan Allah maɗaukin sarki ya ce walaƙari uhiya walaƙari uhiya ilaika wa ilal ladhina min qablika la in ashrakta la na 'amaluk لئن أشركت ليحبطن عملك na من الخاسرين Allah madaukin sarki ya ce qad haqiqa uhiya ilayka an yi wahayi zuwa gare ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila alladhina min qablika kuma an yi wahayi zuwa ga waɗanda suka gabace ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menene wahayin da aka yi maka Allah ya ce la in ashrakta annabi a kaddara da ka yi shirka annabi zai shirka annabi ba zai shirka ba annabi shine jagora shugaban masu tauhidi gaba daya amma sai Allah ya ce kaddara da a ce annabi za ka yi shirka to har matsayinka a waje na in ji Allah la ya haba tsanna amaluka da aikinka ya ruguje gaba daya wala na min al na da ka kasance cikin tabaku idan Allah zai faɗa wa annabi wannan magana ni da kai yaya matsayin mu yake gaban Allah idan muka haɗa Allah da wani a wajen bauta saboda haka ya ku bayin Allah shirka musifa ce shirka bala'i ce wannan ne yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk kofar da shirka za ta shigo baya barin ta wani ya taba zuwa ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana da annabi sai ya ce wa annabi ma sha Allahu wa shi'ita in Allah ya so kai ma ka so annabi da yana kishingide kana mutaki an fajalasa da kishingide yake yana jin wannan magana nan take annabi ya fara tashi zaune wa ala sautuhu sai ga sautin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗagu zuwa sama rat ainahu sai ga idan annabi sun yi ja a wannan lokaci annabi ya kalli wannan mutumi da ya ce in Allah ya so kai ma ka so sai ya ce masa aja'altani lillahi niddan bal ma sha Allah annabi ya ce ka sanya ni na zama kishiya ga Allah ne ka ce in Allah ya so ni ma na so ya ce a idan Allah ya so shi kadai an gama ba a cewa in Allah ya so ni ma na so ma sha Allah in Allah madaukin sarki ya so shi kadai ku kalli kawai cewa aka yin Allah ya so shi ma ya so Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gane barin wannan kofa ana iya shigowa zuwa ga shirka a fara bauta masa a ɗauka amincewarsa mai cin gashin kanta ne ba cikin amincewar ubangiji take ba Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai taka burki wani ya zo ya samu Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah anta sayyiduna wa sayyidina ya rasulallah kai ne shugabanmu kuma ɗan shugabanmu to kalmar sayyid a larabci tana ɗaukan ma'ana guda biyu tana ɗaukan ma'anan shugaba kuma tana ɗaukan ma'anan ubangiji a harshen larabci annabi ya san mutumin nan wa'annan mutanen suna nufin ma'anata ta shugaba ba ma'anata ta ubangiji ba amma duk da haka domin ya toshe kofa kar a bar kofa da shirka za ta shigo da suka ce anta sayyiduna wa ibnu sayyidina sai annabi ya ce as-sayyidullahu tabaraka wa ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ai sayyid shine Allah madaukakin sarki shine as-sayyid ba ni ne as-sayyid ba duk da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yana cewa ana sayyidu waladi adam wala fakhar ni ni ne shugaban ƴaƴan annabi adam babu alfahari amma saboda tsoron kar wannan mutane su fada wa ɗaya ma'anar su fada cikin shirka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taka musu burki yace as-sayyidullahu tabaraka wa ta'ala shugaba ubangiji shine Allah mai girma da daukaka Allah ka gafarta mana saboda haka ya ku bayin Allah ku dauki matakan gadin imanin ku ku dauki matakan gadin imanin iyalan iyalanku karka yadda kai kana kokari kana kamantawa amma hajiya a cikin gida ka batta bata san Allah ba kamin a ankara ta zama kwastomar bokaye ta zama wata ƙwarya ƙwaryar mushirka kai ga kanan ita ga ta nan sai an je kiyama ka shiga rikicin da baka san shi ba kana son tafiya aljanna in baka yi sa'a ba ka za ta ja zakara kaga an gama shiga cikin bala'i kenan dole ka tabbatar da cewa tana da imani ka tabbatar da cewa ta san Allah ta ta Allah da bauta duk garin da ka je a Najeriya manya-manyan kwastomomin bokaye ina tabbatar maka daga mata sai 'yan siyasa su ne manyan kwastomomin bokaye amma waɗanda suke gaba su ne wa su mata yanzu idan yau baƙon boka ya zo nan cikin damsawo to in Allah yadda mata ne za su fara samun labarinsa kamin wani ya samu labarinsa nan take wata guda ɗaya za ta je ta ɗosano daga nan ta fara yaɗawa kamin a ankara sai ga matan mutane suna layi ana layi wannan ya shigo wannan ta shigo wannan ta shigo wannan ta shigo wannan ta shigo bata taya miji ce fa ne ba amma duka ɗan abin da ta kulla ta tattara ta kaiwa ta tattara ta kaiwa boka shi kuma boka akwai wani bala'i da yake da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ta'allaka shay'an wukila ilaihi duk wanda ya rataye wani abu sai a dogarantar da imaninsa akan wannan abu saboda tsabar yadda mata suka yi imani da boka duk kulumbotan da suka yi saboda imanin su da bokan wani lokaci suka ga abu yana yin tasiri an samu wani alhaji yana da mata ran nan ya aka ya aka sai zai mata kishiya kun san mata kuma da kishiya su gance wai da kishiya kwanda mutuwa ko shi yasa dukkanin magana matan Hausawa akan kishiya ya kare da zaman banza ko ba kare magana mata bane da zaman banza ƙara aikin uwar kishiya ala suturi buƙui in ji kishiyar mai doro ya na iya da abin da ya fi ƙarfin wuta in ji kishiyar ƙonanniya wai kishiyar ta ce ta ƙone da rigima ta haɗa su ta ce mm, kaka na iya da abin da ya fi ƙarfin wuta haka tara in jiwa in ji kishiyar mai mai geduwa dukkan magana su akan kishiya ya kare ta ya nufi ga uwar kishiya ta zama kaza wai mai maimako ya addu'a Allah ya dawo da ita mutum to dama abin da ake bukata ya samu wai saboda haka tana zama kaza sai ta ce to ta ya nufi ga to nan take sai ta tashi ta fada wajen boka ta je ta samu wani boka wani malamin tsubu da ya sha tsubu ya koshi me bukatar ki ta ce auren nan da alhaji zai ban su a yi duk yadda za a yi hana boka ya kulumboto ya kulumboto ya ce to gaskiya magana auren nan ba a iya hana shi ta ce to wallahi ne dai ban yadda ba duk yadda za ka yi ka hana auren nan ka hana ko nawa kake so zan kawo ya ce hajiya ta ce na'am ya ce ana so a hana auren nan fa sai dai a kashe alhaji in ba mutuwa yi ba auren nan sai ya yi hajiya ta ce to me matsala a ciki a kashe shi mana aka ce a kashe shi ta ce a ba matsala a kashe shi ka ji wata yadda a kashe mijinta saboda kare mata kishiya ta ce ni billahi lazi wannan bakin ciki ba zan iya ganin shi ba ni mijinta ta yadda a kashe shi wai ta ba za ta iya ganin wannan bakin cikin ba eh yarinya karama aka ce zai auro ta wuce tsarar yata ba annabi ya auri sauda sauda dattijuwa ce bayan ya auri sauda kuma sai ya auro aisha radiyallahu anha ta tare tana ai shekara tara ga dattijuwa wacce ta kai wani mataki a shekaru an mata amarya ai shekara tara kuma suka zauna lafiya idan kana karanta zama da aka yi tsakanin sauda da aisha radiyallahu anha abin zai baka sha'awa ka je ka duba wani littafi da ake cewa sifatu dhahiki wa buka'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sifat dariya da kukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani malami ne ya tsaya ya rubutu duk hadisan da suka kawo inda annabi ya yi dariya sai da ya taro hadisan duk hadisan da suka kawo inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuka sai da ya taro hadisan ka karanta dariyar annabi da abubuwan da suka sa shi dariya a rayuwarsa da kukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda yake kukan da abubuwan da suka sa shi kukan to a ciki ya kawo cikin abubuwan da suka sa annabi dariya wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗakin sauda radiyallahu anha aisha radiyallahu anha sai ta shirya wani gwate-gwate na musamman an san gwate ko irin wanda ake yi da tsaki ko da shinkafa to da ta shirya wannan gwate-gwate ne na alkama sai ta ɗauko sai ta kawo wa sauda radiyallahu anha sauda kuma tana tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ta kawo ta ce gwate na yi ke kamata ki fara sha sauda ta ce a aike kika sha wahala kika sha hayaki ke ya kamata ki fara sha kamin kowa ya sha a gidan nan aisha radiyallahu anha ta ce a ban yadda ba ke dai zaki fara sha sauda ta ce taƙi aisha ta ce in baki sha ba zan lakuto in shafa miki a fuska yanzu yanzu nan sauda ta ce bismillah kan ta rufe baki aisha radiyallahu anha ta lakuto ta shafa mata a fuska ita ma ta lakuto ta shafa aisha a fuska da ita da aisha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tuntsire da dariya a wannan lokaci ana wani irin nishadi annabi yana cike da farin ciki yana ganin matansa cikin kauna da soyayya ana wasa da raha a tsakaninsu daidai wannan lokacin sai ga sayyidina Umar yayi sallama zai shigo cikin gida sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wayo yace maza ku je ku wanke fuskokin ku ga Umar nan zai shigo Aisha radiyallahu anha ta ce har yau tun daga ranar nake tsoron sayyidina Umar saboda ganin yadda annabi da kansa ya wayo yace maza ku je ku wanke tace tun daga ranar nake tsoron sayyidina Umar a rayuwata har zuwa wannan rana wato yadda aka zauna tsakanin kishiya da kishiya amma ke wai kina ta kumbura baki wai za a auro miki tsaran yarki aka ce to aikin yi sa yarinya karama ce za a kawo miki aikin ga ta ce ke saurara ki ji billahi lazi kishiya ba ta karama shike na rana daya mai da ta mahaukaciya kawai sai kaga ta tattara ya akuya ta an sayar an sayo sabuwar buta bata saya wa miji sabuwar buta dan Allah ba sai saboda zai amarya an sai sabon labule da sabon zanin gado a tara kabo da a tattara kabo da kujeru a kaiwa kafinta waye gyara dan Allah kai sauri ka gyara matsiyaciyar saura sati biyu ta zo ke to ku ji wa mace wai ta kai matsayin ta je wajen boka a kashe mijinta saboda kare aure boka ya shiru ya ce tunzu ki je ki tunani bayan kwana uku ki dawo ta ce ni ba wani tunanin da zan yi da ce ki daure da ki je ki tunani nan take ta kama hanya ta tafi to kusa wani abu ashe kuma shi wannan bokan da ta je wajensa shine bokan alhajin <laughs> yaya <laughs> an samu iltikawo sake daidai shi bokan da ta je wajenta kuma ashe shine boka alhaji yana tafiya boka ya aika aka kira alhaji alhaji ya zo alhaji yana zuwa boka ya ce ka san me ya faru kuwa alhaji ya ce a boka ya ce yanzu na haji ya tabar nan ya ce ban gane tabar nan ba ya ake ta gane nan gidan boka ya ce ni ma ban sani ba ka san me yake tafi da kai ya ce a ka san me yake tafi da ita alhaji ya ce a boka ya ce magana auren nan da za ka yi wai shi ne ta zo ta ce sai a hana auren na ce ba iya hana wannan auren fa sai in kashe ka za a yi ya ce wallahi ta ce ta yadda a kashe ka ka mutu saboda karka yi auren alhaji ya ce kai na wannan ba zai yi ba yaushe hajiya yadda muke zaune lafiya da ita ina wannan ba zai taɓa yiwa ba sai boka ya ce to ba matsala bayan kwana uku na ce ta dawo da azahar ka riga ta zuwa ranar da hajiya za ta dawo shikenan boka sai ya yi me abin nan alhaji sai ya riga ta zuwa wajen boka alhaji yana daga ciki sai ga hajiya da ɗan lullubinta na munafurci bayan ta zo an gaisa to yaya kin yi tunani ta ce ai tunanin tun ranar na gama to me kika zartar ta ce ala ta malam a kashe shi kawai in huta ni fa ba zan iya ganin wannan bakin ciki ba a kashe alhaji kawai ashe alhajin yana ciki yana jinta boka ya ce to fa aikin bakin aiki ne akwai zunubi ta ce ba matsala duk girman zunubin zan dauka ka ji zunubin ba matsala wai duk girman sa za ta dauka boka ya ce aikin zai ci kuɗi sosai don babban aiki ne ta ce ba matsala kuɗi ba matsala ba ne nawa za a baka boka ya gama lissafe sa duka bayan ya gama lissafawa nan take hajiya ta jazib ɗin jaka ta ainihin wato ɗebo kuɗi ta ainihin mika wa boka da boka ya karbi kuɗi ya kirga kuɗi sun cika sai ya ɗebi ƙasa haka da ya ɗebi ƙasa sai ya mika mata ya ce ki je ki sa wa alhaji a fura in ya sha zai mutu hajiya ta karɓa ta ce ta gode ta juya ta tafi tana zuwa gida ta shirya wa alhaji fura da ya kamata ya sha ta sa wannan kasar a ciki bayan ta tafi da alhaji da boka suka tuntsire da dariya alhaji ya ce ban matsiya ce sai na shanya fura sannan in mata dukan tsaye in fasa mata kiya sannan in sake ta saki talatin da uku saboda ya san ba magani aka bata ba me aka bata ƙasa kawai ya dan ɗiba haka ya bata can alhaji ya koma gida hajiya ta zo ta dare shi da murna ba ta san ya san me ake ciki ba aka karbe shi hannu biyu da murna da farin ciki my darling eh. a cikin ran sai na cewa za ki san my darling koyo bayan ya shiga ya zauna an kunna masa AC ta ce da za ka kawo wani nono mai kyau na san kana sha'awar nono shine na saya na dama maka fura baka ji ba ko tsami babu alhaji ya ce kin kyauta a kawo furar aka kawo alhaji fura alhaji ya sha fura ya san ba magani aka bata ba amma kun sauna abin mamaki wai yana jira ya gama shan hurai ya bata kashi yana gama shan hurai ya faɗi ya mutu a wannan lokaci imanin ta da abun sai abun ya tasiri shi yasa in kana da mace mai zuwa gidan boka ka haɗu da bala'i mace mai zuwa gidan boka matarka to wallahi ka gama shiga bala'i sai yadda Allah yi duk yadda za ka yi ka tabbatar da cewa matarka ka koya mata aƙida duk yadda za ka yi ka tabbatar da matarka ka ɗora ta akan aƙida aƙida irin ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka gafarta mana to shi yasa Allah madaukin sarki ya ce wa man yushrik billahi fa annama kharra minas sama'i فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح sai Allah ya ce mai a gaba larama zalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub bayan Allah madaukin sarki yayi tsawa akan duk waɗanda suka je wajen aikin hajji, su tabbatar da cewa ba su hada Allah da madaukakin sarki da wani a wajen bauta ba sai Allah madaukin sarki ya ce zalika ai ka zalika. wannan shine umarnin da Allah madaukin sarki ya muku sai Allah ya ce wa man yu'azzim sha'airallahi duk wanda ya girmama sha'airallah malamai sun ce sha'air jam'u sha'ira wato an ce sha'air jam'i ne na sha'ira me ake cewa sha'ira shine alama wato alamomi na addini duk wanda ya girmama alamomi na addini fa innaha min taqwal qulub wannan yana daga alaman cewa zuciya ta cika da tsoron Allah madaukin sarki menene alamomi na addini da ake so a girmama a nan? malamai sun yi magana biyu magana ta farko suka ce alamomi na addini shine wayannan wurare da ake yin ibada idan an je aikin haji kaman ɗakin Ka'aba da ake kewayawa kaman ainihin makama Ibrahim kamar Safa kaman Marwa kaman Arafa kamar Mina wayannan wurare da ake aikin haji sune sha'air Allah ana so ka girmama su ya za ka ka girmama su shine ka tabbatar baka je wurin kayi fasadi kayi banna ka saba wa Allah madaukin sarki ba magana ta biyu man yu'azzim sha'air Allah suka ce sha'air Allah shine dabba ta hadaya da mai aikin haji yake yankawa ko kuma rago da mai yin layya wanda bai je aikin haji ba yake yankawa a babbar sallah to yaya za a girmama hadaya ko a girmama ragon layya girmama shi shine a samu rago kosashe idan bijimi za a yanka a samu kosashe lafiyayye idan za a yanka raƙumi ne a samu ƙatar raƙumi ƙosashe lafiyayye ba tsohon raƙumi ƙanjamamme ba wanda yake da nama in kana da wadata wajen hadayar ma ka yanka da yawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a aikin sa aikin hajjin shi raƙumi guda ɗari manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabatar a matsayin hadaya kuma sai da ya soke sama da raƙumi sittin da hannun shi kamin ya sa sahabbai su ƙarisa masa shi kaɗai sai da ya soke sama da raƙuma sittin da hannunsa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan duk yana cikin girmama mai yana cikin girmama sha'airullah domin dabbar da zaka yanka ta hadaya ko rago da zaka yanka na layya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kowane kwara kwarar silin gashi ɗaya da ke jikin ragon ko jikin bijimin ko jikin raƙumin Allah zai baka lada adadin yawan gashin da ke jikin ragon kenan kun ga ladar da ke tattare da yanka ragon layya ko yanka hadaya Allah maɗaukin sarki kaɗai san iyakarta to bisa wannan ne ake so a mutunta hadaya a girmama ta ya zama an yanka wannan shine wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub Allah ya sa mu dace sai Allah ya ce mai alarama lakum fiha manafi'u ila ajalin musamman thumma mahilluha ثم محلها إلى البيت العتيق الله مدوكين سركي يتي سوى إن دبوبي دا ذاكو ينكا نحدايا لكم فيها منافع إلى أجل مسمى a gare ku a cikinsu akwai amfani zuwa wani lokaci ambatacce menene amfanin kuma wanne ne lokacin malamai su yi magana guda biyu magana ta farko idan kana da raƙuma a gida to wayannan raƙuma ka ci gaba da amfani da su ka sha nonon su ka hau ka ɗora musu kaya su haifa maka ƴaƴa ƴaƴan ma ka rene su ka ɗauka ka sayar ina fata an gane wannan amma daga lokacin da raƙumin ka ce wannan raƙumi na mai da shi raƙumi na hadaya karata ya masa alamar da ake sa wa raƙuma na hadaya za ka kora shi ka je domin yanka shi a can ɗakin ka'aba to daga wannan lokaci kuma wannan amfani da kake yi da wannan raƙumi da wannan moriya da kake ci na wannan raƙumi ta riga ta ƙare ina fata an gane wannan suka ce wannan shine lakun fiha manafi'u ila ajalin musamma wasu malamai suka ce a ba shine lakun fiha manafi'u ila ajalin musamma ba lakun fiha manafi'u ila ajalin musamma shine raƙumin koda ka mai da shi raƙumin da zaka yanka a hadaya ya zama raƙumin hadaya zaka kora shi domin ka je inda za a yanka to anan in larura ta taso kana iya amfani da shi kana iya hawa kansa in an samu larura in ka ji yunwa baka da abinci kana iya tatsan nonon raƙumin ka ainihin sha har zuwa lokacin da za ka kai raƙumin ka yanka shi kenan a wancan ƙauli na farko ajalin musamma shine lokacin da kace raƙumin ya zama na hadaya a ƙauli na biyu wato ajalin musamma shine lokacin da raƙumin ya isa inda za a soke shi ka soke shi to daga nan ne wannan moriya da kake ci ta raƙumin ta riga ta ƙare shine lakun fiha manafi'u ila ajalin musamma sai Allah ya ce thumma mahilluha sannan wurin da aka yadda a soke shi wannan raƙumi na hadaya shine ilal baitul atiq wato a wannan ɗaki jiya mun faɗi dalilai guda biyu da yasa ake kiran ɗakin Ka'aba Albaitul Atiq da kaululukan na malamai akai wasu sun ce ai Albaitul Qadim tsohon ɗaki mun faɗi dalilin da suka dogara da shi wasu kuma sun ce ɗaki na yanci yantace su ma mun ambaci dalilan da suka dogara da shi to ma'ana sun mahillu ha'ilal baitul atiq malamai suka ce shine makka dan makka gaba ɗayanta wato tana cikin ainihin haram saboda haka wuri ne inda ya halatta a soke mai a soke hadaya shine thumma mahilluha ila albaytil atiq sai Allah madaukin sarki yace mai alaramma ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا isma Allah ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد wa أسلموا وبشر المخبتين الله Sarki ya ce يشي ولكل أمة ga kowace al'umma ja'alna mansakan ko mansikan mun sanya mata ibada ta zubar da jini ibada ta yanka kamar yadda muke yanka ragon layya mu yi bauta ga Allah madaukin sarki da shi mu yanka rago na hadaya domin bauta ga Allah madaukakin sarki to ba mu kadai Allah ya sawa irin wayannan ibadun ba kowace al'umma Allah madaukakin sarki ya ce ya sanya mata ibada ta yanka li yazkuru smallahi domin su ambaci sunan Allah alama razaqahum min bahimatil an'am a bisa abinda Allah madaukakin sarki ya azurta su na dabbobi na ni'ima kenan ba wannan al'umma ce kadai Allah madaukakin sarki ya shar'anta wa ibada ta yanka ba sauran al'ummomi su ma an shar'anta musu da yanayin irin ibada su da kuma yanayin maslahohin da suka sa aka shar'anta musu amma a wajen ibada a nan ne ake samun saɓani a wajen tauhidi ba a samun saɓani shi yasa da Allah madaukin sarki ce kowace ya sanya mata irin tsarin ta na yanka na bauta da ya zo wajen aƙida sai ce fa ilahukum ilahun wahid amma abun bautar ku shine abun bauta guda nawa abun bauta guda ɗaya Allah madaukin sarki shi kadai ake bautawa banda Allah babu wanda ake bautawa Allah maɗaukin sarki shi kadai ake kaɗaitawa da bauta saboda haka ya ku bayan Allah ku ji yadda Allah yake ƙara jaddada mana tauhidi to dole ka ɗauki matakin kare tauhidinka wani ɗan wa yana gaya mun sun shiga mota tare da wani suna cikin tafiya sai mota ta kwaci mota ta yanka ta nufi daji ta kaɗa ana inna lillahi subhanallah da ƙyar aka samu mota ta tsaya bayan mota ta tsaya kowa na ajiyar zuciya shi wani ɗan wahalu sunna ne ya fahimci sunna mota na tsayawa sai ce alhamdulillah ashe akwai wani wanda ya kwankwaɗi a ya koshi kusa da shi yana cewa alhamdulillah sai wannan wanda suke zaune sai ya taba shi ci da Allah zo ina son magana da kai sai suka koma gefe ya ce wace magana kake so kai da ni sai ce na ga da mota ta tsaya ka ce alhamdulillah ya ce eh, na gode wa Allah ne Allah ya tsaida motar bai halakar da mu ba sai wannan mutumin ya shiru ya ce kai yanzu da ka ɗauka mota haka ta tsaya ya ce ban gane ba ya ce ai ba za ka gane ba sai amma bayani ai ba haka motar ta tsaya ba bari ka gani sai tura hannu cikin aljihu sai ya jawo ta gegiyar laya ya ce ka ganta ko hanci ba ta da shi matuƙa tana nan babu abin da zai faru yanzu da Allah shi wannan a wajensa me ya kare shi wai kuma ya zauna yana jira sai ka zo ka ce mai shi'ar ne ne saboda tsabar ne hankali yanzu mutane suna nan duk an raba musu layu ka ga mutum da su a rataye wata da hanci wata ba hanci wata an sa mata zobe wai me wai laya ce wani ma an rena masa hankali kaho za a bashi a ce ya sa zaure da wasu layu a ciki da wata auduga wai maganin barawo wai barawo ba zai shiga gidan ba kaho ina kahon yake sanda aka yanka ragon <laughs> da kai da ragon wanne ya fi wa kahon amfani waye ta ɗaukan kahon ba ragon ne ya ta dakon kahon ba ragon yana dakon kahon amma kahon yana kallo aka yanke ragon ko kuma sai kai dan gane shugaban sa karkaru na kasa wai kai kuma sai aka hada ka da kahon aka ce ka saka kai kuma shi kenan ka kawo ka makala na taba zuwa wani gari koyi kusar a nan cikin jihar Borno cikin kasar biyu sai na samu wani malami ya je ya wa'azi wai ya raba laya maganin barawo wai a zaure zaka makala wai barawo in ya shiga gidan da ya yi sata duk abin da ya ɗauka zai tsaya kyam a wuri ɗaya ba zai iya gaba ba zai iya baya ba wai har safe wai amma ya ce to sharɗi da safe in kun zo za ku karɓa kada ku daki rawan in an da kiɓa rawan laƙanin zai kare sai dai ku karɓa ku sallame shi to mutane sun ji ana ja masa aya dan sai da ya gama tafsiri sannan ya fara sai da layun aka yi ta saya ya yi ciniki sosai bayan ya tara kuɗi aka kai shi masauki da tsakar dare sai wani ɓarawo ya lallaɓa masaukin da cinikin da ya da ɗan akwatin layun da lauyoyin da suka saura bai sayar ba duka ya tattara su ya gaba da su da yan uwa suna ban labari ni abinda na fara tambaya to ya aka kwashe da malamin da safe don dai na san in na sai layar na ji abin da ya faru zan ce kwalasa sai ya biya ni kuɗi na na ce ya aka yi sai suka ce ai bai ma jira safiya ta mashi ba da dai ji ladan ya fara a salatu falmu girati subha ya cika wuri gasa iska bai ma jira gari ya waye ba tala sai da za a kwashe da shi ai an raina maka hankali ne kai in za ku riƙe Allah ku riƙe Allah Allah shi zai iya kare ka duk wani nau'i na bauta ba a yi wa kowa sai Allah ba a yi wa wani Allah sujada kun san malamin bidiya in sha bidiya ya koshi kawai sai ya zauna wai a zo ana fadi ana masa sujada ana sa goshi a ƙasa shi kuma yana girgiza kai sai mai magana wai sai a ce to ai ba a fahimta ba ne wai ai ita wannan sujada da suka yi ba da niyyar bauta suka yi ba mal a'malu binniyati wai ba da niyyar bauta aka yi ba kaman ka samu ne na zina ne in ka ce kai me yasa kai zina yace billahi lazi ba da niyyar saban Allah ne ba ni dai na dan murkushi eh in ai magana ka ce mal a'malu binniyati wannan hujja ba ta yi ba wai sai aka kawo mana sabuwar hujja wai ai yarabawa ne al'ada su wai suna yi wa in suna girman mutum sai su masa sujada to al'ada in ta ci karo da aqida ta ci karo da tauhidi sai a batta ko sai a gyara ta sannan wa ya ce muku al'ada yarabawa ne ƙarya ne ba al'ada yarabawa ba ne sai dai mushrikai a cikin yarabawa kuma ba cikin yarabawa kada yake da mushrikai ba akwai mushrikai a hausawa akwai a fulani akwai a inyamurai akwai a bare bare akwai akwai akwai akwai ai muna zuwa wa'azi Lagos muna zuwa wa'azi Ibadan bayan sallan nan ma za mu je Ondo dan me ba mu taba gani wani bai rabe ahlus sunna yayi wa malamin musulunci ahlus sunna sujada ba dan me ba mu taba gani ba sannan yin al'ada ce ma yin al'ada ta saba wa shari'a ba za hana ta ba yanzu a nan Najeriya a nan Najeriya akwai wuraren da akwai waɗanda ɗabi'ar su su zina al'ada su ce ba laifi bane a nan cikin Najeriya ba sai na kira kabilar ba su a wajen su zina al'ada su ce al'adar su ta halatta musu zina ba laifi bane mutum sai ya auri mata kaman guda ashirin su je su rinka zina suna cefa ne akwai su ko babu su har kundin tsarin laifuffuka na arewa penal court da aka zo rubuta dokoki sai da aka yi la'akari da su saboda a arewacin najeriya suke kuma dokar ta shafi arewacin najeriya shi yasa idan ka karanta section 387 zuwa section 388 na penal court abinda aka ce whoever being a man subject to any native law or custom in which extramarital sexual intercourse is recognized as a criminal offense has sexual intercourse with a person whom he knows or has reason to believe that such person is not his wife and such sexual intercourse not amounting to the offense of rape shall be liable to imprisonment which may extend to three years or five years or da suka zo magana zina sai da suka ce mutumin ya zama subject to any native law in which extramarital sexual intercourse is recognized as a criminal offense sai idan al'adarsa ko addininsa ta haramta zina saboda sun san akwai waɗanda al'adarsu da addininsu a arewacin najeriya bai hana zina ba to ba ɗauka aka ramaka allahu sai kaje can da kaje sai ka sauka dama al'adarsu su idan ba ya zo yana da mata kamar guda goma zai turo su su rinka kawo maka ruwan sha amma ba yana ba ruwan ke da muhimmanci ba yana so ka gansu ne duka in ka gama ganin su duka sai ya zo ya tambaye ka wacece ce ta maka a ciki in ka faɗi wacce ta maka sai ya turo maka ita ka kwana da ita su al'ada su kenan to mu ɗauka akar maka Allah sai gaje da kaje sai dan samu wata yar kifkiu haka sai ya turo maka sai ka ce ah, a labas ai al'adar mutanen ce ba yau kowa su jira sai wa fa'ilahukum ilahun wahid ba a taɓa samun sabani akan aƙida ba a dukkan addinin da Allah ya turo daga sama ita aƙida guda ɗaya ce ba ta canjawa tun zamanin annabi adam har kiyama ta tsaya fa'ilahukum ilahun wahid Allah ya ce falahu aslimu a gare shi ku miƙa wuya ku masa saranda ku ainihin miƙa wuya zuwa ga Allah maɗaukin sarki wannan dama shine abin da ake cewa Islam total submission total saranda to the will of Allah ya zama na ka miƙa wuya sai inda Allah ya ce a nufa nan zaka nufa falahu aslimu Allah ya ce wa bashirul mukhbitin ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka yi bushara ga almukbitin su wani ne almukbitin malamai suka ce masu yi wa Allah tawali'u da da'a su ne almukbitin wasu malamai suka ce innen na natsatsu saboda tsatse shi musulmi shi na tsatse ina ba ta an gane wannan shi yasa kuka ahalus suna sun fi kowa natsuwa ko ba su fi kowa natsuwa ba komai za su yi a natse in za su yi sallah sallah za a ganta cikin natsuwa ba ba biri biri ba soshe soshe eh ko ba haka alusuna ke sallah ba yanzu ka samu wanda ya sha bid'a ya koshe yana sallah zaka sha mamaki in dan kasuwa ne yana sallah ma yana ciniki in ka zo ka ce nawa nawa yana Allahu akbar akwai wanda yana sallah za a zo a sai kaya a yi ciniki ya sallama a bashi kuɗi ya tura karkashin shimfiɗa ya kirgo canji ya bada duk sallah yake bai gama ba yanzu Allah wannan na tsatse ne to amma ahlus sunna ku ne in za ku yi sallah kuke sallah cikin me cikin natsuwa zaka ga an daidaita sahu sahu ya cika damdam galima a gaba cikin natsuwa da khushu'i da tsoron Allah ana karanta Qur'ani tartila kai Allah ka sa mu cika da imani duk abin da ahlus sunna zai ahlus sunna ko zikiri zai cikin natsuwa za ka ga yana yi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kalimatani khafifatani ala lisani habibatani ila rahmani thaqilatani ala almizani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ga yayin da yake cikin ambaton Allah same shi cikin natsuwa shi yasa ahlus sunna ku rike ambaton Allah azkar na sunna kar ku yadda ku wasa da su kar ku rinka me wasa da su azkar na safe ku tabbata ku rike azkar na yamma ku tabbata ku rike kar ku yi wasa da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullun ya tashi da safe bayan yayi sallah asuba ya gama sai ya yi azkar zai karanta ayatul kursiyu kafa daya ya karanta qul huwallahu kafa uku falaki kafa uku nasi kafa uku idan kana karanta wannan kowace safiya Allah zai sa mala'iku su rinka gadin ka har rana ta fadi ayatul kursiyu kafa daya qul huwallahu uku falaki uku nasi uku wannan bayan sallar asuba ina fata an gane wannan idan sauran salloli ne da kursiyun da sauran duka kafa daya idan sallar asuba da sallar magariba ita ana so a karanta kursiyu kafa daya falaki uku nasi uku qul huwallahu kafa uku an gane wannan bayan annabi yayi wannan annabi yakan yi wata addu'a Allahumma inni as'aluka khaira hadha al wa khaira ma ba'da wa a'udhu bika min sharri hadha al wa sharri ma ba'da ana so ka maimaita wannan sau uku bayan ka gama asbahana wa asbahal mulku la ilaha illa huwa ilayhi nushur ana so ka maimaita sau uku wayannan addu'o'i ne ke cike da aqida kana yi wa ka cajin batir ne bayan ka karanta wannan ka karanta inni ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa mala'ikataka wa ushidu jami'a khalqika annaka anta Allahu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka wa anna muhammadan abduka wa rasuluka ana so ka maimaita wannan sau hudu annabi ya ce in ka karanta wannan addu'ar na farko za a yanta ɗaya bisa hudu naka a wuta in ka ƙara karantawa an yanta rabin ka in ka ƙara karantawa an yanta biyu abin nan uku bisa hudu in ka karanta na hudu an yanta ka daga wuta da zaka mutu a ranar ba za ka shiga jahannama ba hadisi na ingantacce daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan ka karanta wannan sai karanta a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma kalak ana so karanta wannan sa uku Allah zai kare ka daga sharrin mutum da aljani ko kowane Allah zai kare ka daga sa yan boko ku rinka karanta wannan yan siyasa ku rike wannan sarakuna ku rike wannan mai girma lamido a rike wannan kullun da safe an yi sallah asuba a karanta wallahi dan adawa sai ido kafi karfin shi bai isa ba da yayin qur'an Allah zai murƙushe kan matsiyaci bai sai daga ba wannan ne abin da za ku rike Allah ya sa wa rayuwarku albarka ku rike wannan ku ta yi bayan an yi wannan fa karanta bismillah alladhi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim ka karanta sa uku wannan addu'o'in ka karanta su annabi ya ce ko kunama ba ta cizon ka akwai sahabin da kunama ta cije shi ya zauna gindin wata bishiya annabi ya ce ka karanta wannan addu'ar ya ce a yace da ka karanta ko kunama ba za ta cije ka ba bayan ka karanta wannan fa sai ka karanta sayyidul istighfar sayyidul istighfar shi saidul istighfar shine oga kwata kwata istighfari duk wani istighfari da ka sani to wannan shine ogansa ashe istighfari ma yana da boss to shine wannan ka karanta Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abdu wa ana ala ahdika wa wa'adika masata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu ulaka bi ni'matika alayya abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta annabi ya ce in ka karanta wannan da ƙini da safe in ka mutu da rana sai ka je aljanna in ka karanta wannan istighfarin da ƙini da yamma in ka mutu cikin dare sai ka tafi aljanna shi yasa annabi yake sa shi azkar ɗinsa na safe sannan ya sa shi azkar ɗinsa na ina ya sa azkar ɗinsa na yamma rike wannan gangam duk istighfari ba mai karfin wannan to amma Allah sarki wani ba za a karanta da shi wannan ba sai a je a haɗa shi da shiriri ta ya taba nan ba da ga abu da dumi-dumi daga ofishin annabi an ƙi a koya mashi bayan ka karanta wannan sayidul istighfar to daga nan akwai wani tasbihi mai tsada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya wa ɗaya daga cikin matansa tun bayan sallah asuba ya ganta zaune tana ta zikiri har gari ya waye annabi har ya shiga gari ya dawo ya samu tana yi yace me kike tun dazu tace ina ambatan Allah ne annabi ya ce akwai su kalmomi guda uku da na maimaita wasu kalmomi da na maimaita su sau uku ladar da Allah zai ban yafi ladar da kika samu a duk zikirin da kika yi a tsawon zaman ki a wannan wurin da kika yi zikiri menene wannan koya mun ya rasulullah sai annabi ya koya mata da yake ba muguwa bace ita kuma ta karantar da mutane subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi ana so ka maimaita wannan sau nawa sau uku wanda ya ta zikiri tun bayan sallah asuba har rana ta take ladar da za a baka ta fi ladar da ya samu in ba wannan ya karanta ba kar ku ɗauka wai 'yan izala wai ba mu san falala ba ba haka ba ne mu muka fi kowa sanin falala mu inda ake da matsala da mu shine falalan muna so ya zama daga ofishin annabi ta fito nan ne kawai ake sabani da mu mu in falalar annabi ne ya faɗe ta mun sa annabi ya fi kowa sanin Allah duk falalar da ya faɗa gaskiya ce ko ba gaskiya ba ce mu abin da ba mu yadda ba falalai ya zama ba daga ofishin annabi aka samu ta ba wani ne kawai ya bushi iska ya shirya kawai shi kenan sai a ce to ai wannan abu da kuka sani su manya <laughs> wannan zababu ne suka kawo waye ce ya zabe shi zababu waye zabe shi ba ku gaya mun ba wayannan da ake cewa zababu ne waye zabe su ai Allah in ya zabe ba shiru yake ba fada yake ko bai fada Allah rama Allah in ya zaba a Qur'ani bai fada to fada mana zababbo inna Allah astafa Adama da nan inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin Allah ya ce inna Allah astafa Adama lalle Allah ya zabe Adam Allah ya zabe annabi Adam wa ya ce ya zabe annabi Adam to yanzu kace annabi adam zababbe ne na isa in ja da kai da na ja da kai sai ka jawo aya ga inda Allah ya ce ya zabe shi wa nuhan Allah ya ce ya zabe annabi nuhu in kace annabi nuhu zababbe ne na isa in ja da kai wa ala ibrahim da annabi ibrahim da iyalan gidansa Allah ya ce ya zabe su wa ala imran haka imran da iyalan gidansa Allah ya ce ya zabe su alal alamin akan talikai yanzu wayannan zababu ne ko ba zababu ne wa ya ce zababu ne a ina to kai kuma kawo mun aya inda Allah ya ce na zabe ka inda Allah ya ce inna Allah astafa kawo aya Allah ramma ma ba shi kadai ne zababbe ba akwai wani zababbe har yanzu qala ya Musa inni astafaituka ala nasi dirisa risalati wa bi kalani. اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين Allah ya ce ya Musa ya kai Musa in nistafaituka ni na zabe ka wa ya ce ya zabe shi a ina wai kai wa gaya maka Allah in ya yi zabe shi ruwa yake fada yake duk wanda Allah ya zaba sai ya faɗa ya ce na zabi ne kai alarama inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين آه، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم wa ya ce ya zaɓi annabi ibrahim a wani aya ya ce iji tabahu ya zaɓe shi wa ya ce ya zaɓe shi kai saurara ka ji ba namiji ba ko mace Allah ya zaɓa sai ya faɗa izqalatil mala'ikatu ya maryamu inna allaha astafaki wa astaraki <laughs> wa الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء واصطفاك على نساء العالمين الله يتي يا مريم إذ قالت الملائكة يا مريم يا إن ملائكو سكتي يا مريم إن الله اصطفاك للي الله يا زابيكي وطهرك يا ترككيكي واصطفاك يا زابيكي على نساء العالمين أبسا ما تنتالكي وايتي يا زابيتا akaramaka الله kai muke bin bashi naka waye zabe shi ina aya ba mu aya inda aka ce an zabo su ba wai ba mu san falala ba ne mun san falala ko mun yadda da falala amma ta fito daga ina falalar wane ne zai announcement na falalar a santa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba za ka zo mana da wani kulumboto kawai ka har hada ka mai magana ka ce to ai ba su san falala ba zalika fararullahi sai mu ce a ba fararun lahi ba in fararun lahi ce wajen rasulullahi za a ji ta ina za a ji fararun lahi wajen rasulullahi in kuma kai ne rasulullahi yi bayani kai bayan kayi wannan tasbihin akwai kuma har yanzu abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar za ka yi domin neman tsari hasbi Allahu la ilaha alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim hasbi la ilaha alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim ana so ka maimaita sau bakwai da ɗan na mutum da na aljani a ranar kafi karfin su wallahi baya da suka iya da kai ka maimaita sau nawa sau bakwai bayan kai wannan sai ka ce Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal gina wal maghfira Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal gina wal maghfira zaka maimaita sau uku cikin addu'a ɗaya ka roki abubuwa masu tsada guda biyar Allahumma inni as'aluka al-huda ya Allah ina roƙonka shari'a wa tuqa ina roƙonka takawa tsoranka Walafafa ina roƙonka kamewa Walgina ina roƙonka wadata ka turo nerorin Najeriya in danna kansu wal magafira kuma ina roƙonka gafara cikin addu'a ɗaya ka roƙi abubuwa guda biyar wajen Allah duka masu tsada ko akwai wanda ba so a ciki bayan wannan addu'ar akwai addu'an nan da annabi ya karanta mai tsada ka ce Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i la Allahumma afini fi basari la ilaha illa anta Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri wa a'udhu bika min adhabil qabri la ilaha illa ant ana so ka maimaita wannan sau uku wallahi lahiya Allah zai baka ta jiki wani dan ciwo ciwo wani dan zazzabi zazzabi wani dan typhoid typhoid wata yar siga siga dan hawan jini hawan jini dan <laughs> wallahi Allah ya rinka sa ana maka sabis lahiya kalau zaka ji ka shi yasa kullun ka ji muna wa'azi kuma in ka ga mu mun rike Allahumma afini fi badani abinda muka riƙe ke kai kuma duk wata uku ka je ka check of Germany <laughs> mu ko muna nan afini fi badani tana mana check of babu matsala Allah mun gode maka da karanta da mu sunna annabi mu bayan ka karanta wannan akwai har yanzu addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar Allahumma ya muqallibal qulub wal absar thabbit qalbi ala ta'atik ana so ka maimaita wannan sa uku dan bidiya bai ya batar da kai in kana karanta wannan uku kullun da safe uku da yamma saboda Allah zai tabbatar da kai akan sunna ba za ka zame ba da duk guguwar da za a yi sai dai ai guguwar ai guguwar ta gama guguwa ta kewaya kai kuma kana nan gam gam akan sunna ba a iya raba ka da ita duk da wuya ga ana ta zamar da matasa ba ku rike wayannan azkar din kuna yi bane in kuna yi Allah zai tabbatar da ku kan shari'a bayan ka karanta wannan akwai azkar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar wanda idan kana yin shi Allah maɗaukakin sarki zai buɗe maka ƙofofi na arziki wallahi duk mai yin shi bai mutuwa da bakin talauci wallahi shi Allah ya maka rufa maka asiri menene zikirin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar Allahumma kfini bi halalika an harami wa aganini bi fadlika amman suwa ana so kai uku kullun da safe uku da yamma wallahi duk yadda kasuwa ta rikirkice zaka yi ne duk yadda ta dagule zaka yi ne da yardar Allah waye koyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan wannan in ana bin ka bashi akwai zikirin da annabi ya ce shi ma ka hada da shi in ana bin ka bashi in bashin ya kai girman dutsen sabir sai Allah ya baka ikon biyan bashi wani zikiri ne wannan Allahumma inni a'udhu bika min alhammi hammi wal hazan wa a'udhu bika min al wal kasal wa a'udhu bika min al wal bukl wa a'udhu bika min galabati daini wa qahri rijal ka rinka yin wannan uku da safe kai uku da yamma in kana yi wannan uku da safe kana yi uku da yamma baka mutuwa da bashi sai Allah ya baka ikon biya kai kuma kaje ka samu wani boka to ni wanda yake bi na bashi na ya matsa mun a sama mun shashatau yadda za a toshe bakin shi ba to in an sama maka shashatau an toshe bakin sa ya gagara magana in an je lahira ma zaka hana magana gaban Allah shashatau din za ta je har gaban Allah sai an je lahira ci kula kai kai gaban Allah sai ka biya shi bashi ya sha koka ya sallaka da kai da dan azumin ka wanda Allah ya karba duk akwai shi a bashi ga abin da annabi ce in kai Allah zai buɗa maka ka iya biyan bashi kai bayan ka karanta wannan in kana son hisabi mai sauki a lahira annabi ya karanta da zikirin da zaka yi Allahumma hasibni hisaban yasira Allahumma hasibni hisaban yasira ana so ka maimaita wannan sau uku Allah zai maka hisabi mai sauki a ranar tashi alkiyama kun san hisabi mai sauki Allah ba zai ce ma dan me yasa ka aikata kaza ba sai dai ya ce ma ba kai ne kai kaza ba akwai bambanci ko babu in an ce ba kai ne kai kaza ba ai ansa bata da wahala eh ni ne ya Allah amma dan me yasa kai kai kai saka bada ansa saboda ka in ka zo duk laifukan ka Allah zai nuna wannan ya karya ba kai kai ta ba ya Allah ni na ita wannan ba ya Allah ni ne ni ne ya duk sai Allah lissafa maka ka amince kai ne sai Allah ya ce kama satartuka fid dunya satartuka fil akhira izhab ila aljanna yadda na rufa maka asiri a duniya nan ma na rufa maka asiri ga hanyar da ake bi a tafi aljanna kama hanya wai ai da karfin jiki left right left in baka san azabar kabari Allahumma ajirni min fitnatil qabr Allahumma ajirni min fitnatil qabr Aisha radiyallahu anha tace ba ta taba ganin ran da rana ta fito ta fadi annabi bai wannan addu'ar ba yana neman me tsari daga azabar kabari saboda annabi ya ce inna hazihi al-umma la tubtala fi quburiha wannan al'ummar ana jarrabar ta cikin kabari wani kabarin wuta za a cika shi da shi wani yana cikin kabari yana cin duka wani na cikin kabari an cika kabarin da macizai wani an cika kabarin da kunamu Allah kaɗai san bala'in da ke ci idan kana neman sauki daga karanta wannan addu'ar kullun yi uku da safe uku da yamma in ka je kabari lahiya lahiya katuwar katifa da security light amma wayarin da central AC daga aljanna kai ta bacci irin baccin da ango yake ranar walima baka da matsala bayan wannan ka roki aljanna rabbi adkhilni aljanna rabbi adkhilni aljanna rabbi adkhilni aljanna annabi yace idan bawa yace rabbi adkhilni aljanna rabbi adkhilni aljanna rabbi adkhilni aljanna ya fada sa uku qalatil janna allahumma adkhilhu aljanna aljanna da kanta za ta yi magana ta ce ya Allah ka shigar da shi aljanna ka nemi tsari da wuta Allahumma ajirni minan nar da sauran azkar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar ka zauna ka yi su duka in ka yi su istighfari 100 annabi yana yi in ka gama yi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim yi sau 100 Allah zai sa a baka lada miliyan ɗaya saboda ka yi sau nawa saboda ka yi sau ɗari saboda za a ninka maka zuwa dubu dubun a ninka ta zuwa goma banda Allah wa ke da wannan falalar bayan wannan ana so ka yi la ilaha illallah da hula sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ko ka kare huyi wa mitu ko ka cire yi huyi wa mitu duk ɗaya ne wa huwa ala kulli shay'in qadir idan ka karanta wannan sau ɗari a kowace rana annabi ya ce za a gafarta maka zunubanka ko sun kai kun farko yawa falala daga ofishin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba wanda ya zo da fiye da abin da ka zo sai wanda fi kai yi da yawa in jiwa annabi muhammad sallallahu ko kasuwa kake in ka je kasuwa akwai zikirin kasuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace man da kala suka hadisin hadisin sayyidina Umar radiyallahu anhu yace man da kala suka faqala la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa biyadihi alkhairu yuhuyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamutu wa huwa ala kulli shay'in qadir annaji bai ce kutiba lahu alf alf hasanat wa maha anhu alf alf sayiat annabi ya ce in ka shiga kasuwa rumfa ka kamin ka bude kai wannan zikirin Allah zai sa mala'iku su rubuta maka lada dubu sau dubu dubu sau dubu nawa lada miliyan ɗaya za a rubuta maka in ji annabi hadisi ne ingantacce wanda sai da umar ya rawaito za a share maka zunubi dubu sau dubu zunubi nawa yanzu kullum ana share maka zunubi miliyan ai da wuya je jahannama ya kamata a ce kamin ka mutu da an kilini an kiliyar din su gaba daya kullum ana rubuta maka lada miliyan da wuya ka je jahannama sai dai in baka nisanci ka ba ba kenan duk abin da kuka sani Allah ya karantar wannan azkar din in zaka yi su zaka hada zuba zaka yi kura to me yasa maluma ba za ka koya mutane irin wannan azkar din ba sai kuma mutane su yi ta shan wahala ai ta yi baji ba gani wa bashir al-mukbitin suka ce al-mukbitina al-mutma'innina tsatsu masu bautawa Allah cikin natsuwa Allah ya samu ne wasu malamai suka ce al-mukbitin sune alladhina la yazlimuna an-nas sune waɗanda ba su zalunta kowa duk wanda zai iya cuta wani ko ya zalunci wani bai cikin al-mukbitin waɗanda aka ce ai musu al-bashir kenan zalunci hatsari ne ku taka tsantsan da zalunci على رما كرمنا بيان سوى نين المقبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الله يتي الذين سوني وأندا إذا ذكر الله إذا كان بچ الله وجلت قلوبهم أي كافت قلوبهم sai zukatansu su cika da tsoron Allah ana so da an ambaci Allah tsoron Allah ya ƙara cika zukatan mutane shi za ku ga idan aka ambaci Allah muke girmama Allah mu Allahu akbar muke girmama Allah madaukakin sarki saboda ana so da an ambaci Allah a ji tsoron Allah in za a ambaci Allah ka ji tsoron Allah ka bai karu ba to baka cikin almukbitina alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum qulubuhum sai Allah ya ce wasabirina ala ma asabahum da masu hakuri akan duk abin da ya same su idan abu ya same ka ko na kaddara ta ubangiji ko kuma ya same ka akan hanyar taimakon addinin Allah sai ka yi me sai ka yi haƙuri shi yasa matasa matasa da kuke tasowa yanzu ku samu dattawa yan izala ku tambaye su mai da aka yi kamin wannan suna ta samu gindin zama a najeriya wayannan dattawan malaman da kuke gani masu hurhuran nan irin su Sheikh Rabi'u Daura irin su Sheikh Alhassan Sa'e Adam Jos irin su Sheikh Yusuf Sambo irin su Sheikh Usman Isa Taliyawa irin su Sheikh Habibu Yahaya Kaura irin su da'iyalla Sheikh yakubu Musa Hassan Katsina sautin Sunna ku bincika ku ji wace irin ku dan kyankyasa ku dan tuntube su ku ji wace gugurmaya akai a baya wallahi akwai wurin da sunna ba iya tura ta daga nan zuwa can sai wani ahli sunna ya rasa rayuwar shi a sami naka akwai wanda aka taba kwakwalewa ido laifinsa kawai ya ce shi ahli sunna ne aka yi me aka kwakwale masa ido ido aka kama aka kwakwale ya fasa sunnar bai fasa ba akwai wanda ƴaƴan marenansa aka dora akan dutse aka dauko dutse aka kwankwasa sai dai aka yi tiyata aka cire an daina ba a daina ba ku bincika ku ji abin da ya faru a wa'azin yalwan shandam ana wa'azi ana shelin da bullet idan an harbe dan agaji a dauke gawar wani dan agajin ya sake tsayawa aure wannan sunna fa je ku bincika ku ji me ya faru a wa'azin kurgui rai nawa aka rasa ku bincika ku ji gogormai ba wai haka aka shimfida sunnan nan ta samu gindin zama ba akwai bayin Allah da tuni an yi wa sunnar bayi da jininsu kuma ba a daina ba ko an daina Sheikh Jafar Mahmud Adam laifin me aka kashe ku faɗa mun laifin me waye takawa waye zubarwa laifinsa kawai shine wannan sunan yana cewa sai an bi Allah sai an ta Allah da bauta sai an bi sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ka ji malam Ja'far yayi wa laifi to abin da yake nan banda wannan ba laifin da yake kuwa to ana so bayin Allah ku zama masu cijewa idan kuma Allah ya kaddaro maka wata jarabawa ku zama masu haƙuri ahlus sunna ba mai raki ba ne yana da juriya a cikin jarabawar Allah madaukin sarki ya za ku gane wannan ku kalli urwatu ibn zubair urwa ibn zubair kun san me ya faru kansa ce ta kama mashi kafa kansa likitoci suka haɗu suka ittifaki ba yadda za a sai an yanke kafar in ba a yanke ba za ta yi na so ta wuce zamanin su kuma kun san babu allurar na mai kashe ciwo mai kashe zafi ba kayan aiki na tiyata na zamani gaskiya da gaskiya ce in za a yanke ma kafa wuka za a samu mai kaifi a rinka yanka nama da jijiya an isa kan kashi a samu gatari a datsa in ya karye kafa ta yanku nan take aka ɗebo wuka da likitoci ga gatari a gefe ga sai aka kawo masa giya ya ce wannan ba aka ce giya ce me zai yi da ita aka ce ai abin zafin da raɗaɗin bala'in ya yawa idan ka sha za ka bugu ka fita hayyacinka in ka fita hayyacinka to za ka ɗan samu sassauci ya kalle su ya ce subhanallah subhanallah subhanallah ya ce ban tsammanin akwai mai hankali da zai yadda ya sha abin da zai gusan masa da hankali yadda ba zai iya tuna Allah ba na minti daya ya ce in na fita hankali na kenan ba zan iya tuna Allah ba ya ce ai da in yi minti ɗaya bana tunanin ubangiji ƙara wannan duk zafin da zan jin ya fi mun sauki aka ce to ya za a aka ramaka Allah ya ce watakila zan ci gaba da tasbihi watakila zai wadatar da ku aka ce to shikenan aka ɗauko ka ana yankawa yana subhanallah ana yankawa yana subhanallah ana yankawa yana subhanallah walhamdulillah ana yankawa yana la ilaha illallah allahu akbar aka gama yankewa aka iso kan kashi aka ɗauko gatari aka sare kashin aka karya shi kat yana subhanallah harshen sa bai yi rawa ba balle ya dakata jini ya fara fesowa babu allura ta tsaye da jini ya za a yi hanya ɗaya ke tsaye da jini a lokacin za a tafasa man gyaɗa ya tafasa ya tafasa yana bori to sai a zuba akan ciwon sai ya babbake wurin ya kone shi sai jini ya tsaya dama riga an ɗora man gyaɗa akan wuta yana tafasa man gyaɗa ya tafasa ya tafasa ana yankewa jini na feso aka ɗebo man gyaɗa aka sake zubawa akan wannan wuri urwatu ibn zubair yana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar har sai da aka gama jini ya tsaya aka ce ala gafarta mala an gama ya ce alhamdulillah Allahumma laka alhamdu Allahumma lakal hamdu kun sauna abin ban mamaki ran da aka yanke kafa da daddare kuma ɗansa ɗaya da ya fi sosai ya hau kan rufin ɗaki ya faɗo ya mutu aka rasa ba to ta ya za a iya bashi wannan labari aka ce dole a gaya masa aka zo aka ce ala gafarta mala an ƙara samun matsala ya ce me ya faru aka ce ɗanka wani ya faɗo daga kan rufin ɗaki ya mutu ana gaya masa wannan sai ce allahumma rabbana lakal hamd. ya ce ya Allah godiya ta tabbata a gare ka ya ce kanu saba'atan fa'akasta wahidan wa abuƙaita sittatan falak alhamdu ‘ya'yan nan ya Allah guda bakwai ka bani ka karbi guda ɗaya kawai ka ban mun shi da ya Allah godiya nake ƙara yi maka ya ce wa kana li arba'atu atraf fa'akasta wahidan wa abuƙaita salasan falak alhamdu ya ce ya Allah gane da hannaye biyu kafafu guda biyu sai ka karbi kafa ɗaya ka ban mun guda uku ya Allah godiya zan maka ya ce Allahumma in kunta qad akhasta faqad a'taita wa in kunta qad ibtalaita faqad afaita yace ya Allah in ka karba kamin ka karban ai ka bada ya Allah in ka jarraba ni kamin ka jarraba ni ai na dade shekaru lafiya ta kalau babu abin da ya same ni Allahumma lakal hamdu ya Allah godiya nake maka yanzu kai ciwon kai kawai zai kama ka amma duk damsawu ka hana kowa bacci wash Allah na Allah ma ka kwashe ya koma naka kai kare in baka yi sa'a ba kuma akwai wata ƙwarya ƙwarya ɗaya bidiya kusa da kai ta ce Allah sarki mai gida abun nan naka bai ina jin baki ne domin ɗazu ina kallo waye waye da zai wuce ya ƙura maka ido har yanzu kuma za a sake mai da kai wani ƙwarya ƙwarya mushriki kuma a ƙara da baka da Allah wasabirina ala ma asabahum wal muqimis sala da masu tsayi da sallah Allahu akbar Allah ka ba mu ikon tsayi da sallah Allah ya ce wa mimma razaqnahum yunfiquna sannan suna ciyarwa daga abin da muka azurta su da shi Allah ka ba mu ikon cewa daga abin da ka azurta mu da shi yaya akwai sauran lokaci to koro mana aya guda ɗaya alaram wal budna ja'alna lakum min sha'airillahi lakum fiha khair yayi dan gari اسم الله عليها صواب فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون الله يأتي والبدنا dabbobi da kuke yanka wajen hadaya idan aka ce albuduna malamai suka ce raƙuma da shanu su kaɗai ake ce albudun idan raƙuminka ko san ka mai da shi saboda hadaya za ka je da shi maka ka soke me yasa ake kiransu da albudun saboda su ne suke da jiki sosai laraba suna kiwonsu kaga duk da rago zai koshi zai kai bijimi idan bijimi ya koshi ba zai iya ba Allah ya ce ja'alna halakum min sha'airillahi mun sanya muku su su zama daga alamomi waɗanda za a yi bautar Allah madaukin sarki da su wal buduna ja'alna halakum min sha'airillahi lakum fiha khair Allah ya ce a gare ku akwai alheri mai yawa menene alherin da ke ciki a nan duniya za ta haifa maka 'ya'ya za ka sha nonanta za a yanka naman ka ci za ka yi amfani da shi shine wal buduna na halakum min shaa'irillahi fi ha khair sannan za ka yanka ta alayya ko ka yanka a hadaya ka sake samun lada daga wajen Allah madaukin sarki sai Allah ya ce to idan za ku soke su wa'annan raƙuma fazkuru smallahi alaiha sawaf to ku ambaci sunan Allah idan za ku yanka ta kuma ku yanka ta sawaf akwai bambanci da yadda ake yanka tinkiya da yadda ake soke raƙumi ita tinkiya ko rago za a kwantar ne a yanka ko mm. to shi raƙumi ba kwantarwa ake ba a sawaf a tsaye za a tsaye da shi ga kafafunsa na gaba a haɗe kafafunsa na baya a haɗe a daidai wannan lokacin ne za a soke shi ana kuma iya ɗaura kafarsa guda ɗaya ya zama ya tsaya kan kafafu guda uku kamin a soke shi duka ya halatta shine fazkuru smallahi alaiha sawaf Allah ya ce idan kuka soke raƙumin fa iza wajabat junubuha ai fa iza sakadat alal ardi laraba sukan ce wajabati shamsu wato rana ta fadi kenan yayin da aka so soki raƙumin ai raƙumin zai fadi kasa ko to fa iza wajabar junubuha yayin da ta fadi gefen ta ya fadi akan ƙasa ta gama shure-shure ya zama yanzu ranta ya riga ya fita to a daidai wannan lokaci sai Allah ya ce fakulu minha to ku ci daga gare ta kuma wa at'imul qani'a wal mu'tar kuma ku ciyar da alqani'a da al wane ne alƙani'a alƙani'a shine wanda ya gamsu baya roƙo kamamme to ana so ku ɗiba a cikin naman ku bashi ko layya kuka yi wanda yake kamamme ba zai tare ka akan hanya ya roƙa ba to shine alƙani'a ina fata an gane ana buƙata ka yi me ka ɗiba ka bashi wal mu'tar wane ne al mu'tar shine wanda zai tare roƙa ce to alhaji a tuna da mu layya banan nan fa to shi ma karka ce kai ka nan gurin ka cika fitina da zan baka to yanzu ma na fasa a shi ma yanko a ciki kai me ka bashi shine fa'atimul qani'a wal mu'tar Allah ya ce kadhalika sakkarna halakum Allah ya ce kamar haka ne muka hore muku wayannan dabbobi in ba horewa ta Allah bane zai zaka kai yanka sa yanzu da kai da sawa yafi girma yanzu aka sake kura aka ce ka kama ta ka yanka za ta yanku ta kai sa girma tana da kaho to amma shi yasa sai ka kamo shi ka kwantar da shi ka yankar da shi ka yanka waye hore shi kalli girman raƙumi amma haka zaka jawo shi godin godin yazo ya kwanta ka daure kayanka ka soke kayanka waye hore shi to ana so ka gane Allah ne ya hore maka shi da Allah bai hore ba ƙarya ne baka saka taba raƙumi ba idan ya kukan kura wannan katon bakin shi tun karo ka to in ka shafa da gudu ko kwana ba za ka sake wayoyowa ba ganin dama ne na Allah madaukin sarki ya sauƙaƙe maka shi ya fi ka girma ya fi ka ƙarfi ya fi ka bala'i bakin shi ya fi naka tauri ƙaya ma taura ta yake kwana lafiya ya fi ka juriya amma duk da haka Allah ya hore shi sai ka kama kayanka ka yanka ka soya da Allah ya ga dama duk dabbobin ba zai yi su bai ce in ka tashi in laye ka yanka ɗanka mu ga tsiya da nawa za su yi layya ba su da yawa Allah ya ce kazalika sakara halakum sakarna halakum Allah ya ce kamar haka muka hore muku su la'allakum tashkurun domin ku yi godiya zuwa ga Allah madaukin sarki Allah rama saura aya daya lan yanala lahaluhu lan ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين الله يشهد أنكم كينك رغوان ليا ko kuka yanka dabbar hadaya ragonka da kake yankawa alayya Allah ya ce lan yanala Allah luhumha namun bai samun Allah eh mun ka yanka rago mun taba dan aikawa Allah cinya akwai wanda ya taba naman ko danye ko soyayye mun taba aikawa Allah Allah bai da bukata idan kuka yanka zuwa za su cinye an yanka ku za ku cinye Allah bai ci ba bai sha ba kuma ya bada lada in banda Allah ba zai yi wannan lan yanala Allah luhumha wala dima'uha jinin da kuka zubar na dabba anan kasa yake zubar kasa ku binne Allah ake kaiwa jinin ba shi ake kaiwa jinin ba da tsokar da jinin ba wacce Allah yake samu to amma me yasa Allah yake ba da lada bayan ba a bashi naman ba ba a bashi jinin ba walakin yanaluhu taqwa minkum taqwa da ke cikin zuciyarku wacce ita ta sa kuka sayo ragon kuka yanka ita ce wacce Allah yake da bukatar ta bisa wannan taqwan ne yasa Allah yake ba ku lada yake sakan kamu Allah ka ƙara riban ya mana lada da kake ba mu ya Allah wani iko sai Allah Allah ka ƙara wadata mu mu rinka yanka irin wa'annan dabbobi muna samun lada a wajenka ya ubangiji Allah ya ce kazalika sakarna halakum kaman haka ne kazalika sakara halakum kaman haka ne Allah madaukin sarki ya hore muku su litukabbirullaha domin ku girmama Allah shi yasa yanzu zaka yanka zaka ce bismillah ka ce Allahu akbar shine me litukabbirullaha domin ku girmama Allah alama hadakum abisa abinda Allah madaukin sarki ya shirye da ku Allah ka ƙara shiryar da mu Allah ya ce wa bashirul muhsinina ka yi wa masu kyautatawa albishir ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a nan gurin za mu kwana gobe kuma mu tashi da magana jihadi da karfin Allah madaukakin sarki walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون <laughs> a saurara za a karanta tambayoyi a halin yanzu